hakika tun bayyanar wannan labari na neman ahuwa wasu ke cewa Allah ya wa kowa yayin da wasu ke mamakin neman ahuwar don suna ɗaukar shugaban a matsayin wanda baya nadamar duk matakan da gwamnatinsa ta ɗauka kazalika yakan toshe kunne daga duk ƙorafe-ƙorafen da jama'a ke yi ga irin su dattijo Usaini Gariko da ya shafa fatukar dan arewa ya zauna kan mulki ya ce gaskiya yan arewa in ka ɗebe yan jari hujja ba su amfana da mulkin shugaba Buhari ba. Duk da cewar dan arewa ne yake mulki yanzu mun samu kanmu a cikin halin ha'ula'i amma duk da haka wannan ba za ta saka kuma mu sake yin fargar jaji saboda yanzu a halin da muka shiga duk waɗanda suka sha wahala aka tallafi jama'iyyar nan ta kawo gaci a yanzu babu wani mutum ɗaya da yake cikin wannan gwamnatin ake damawa da shi mahauci kowa ya yanka saniya ya faɗi ya yi asara ba za ta hana yi fawa ba domin in yana yin wata ran zai zo ikiri ba akan naman da yake yankawa shi kuma kakakin sarkin kafi a jihar Nasarawa ya haya shafale ya tuno wahalar da mutane suka sha ne wajen canjin kuɗin da ba a canja ba inda ƙarshe aka dawo amfani da tsoffin kuɗi bayan mutane sun galabaita man nasir a gaba na a asibiti na ga mata da ta mutu ga ta da ciki kuma cikin na yaya uku ne amma saboda an kawo ta za mata aiki aka ce mijin nan ya je ya biya kuɗi ya je wurin biyan kuɗi suka ce ba za su karfi tsohon kuɗi ba zai yi ta transfer suka ce transfer bai tafiya matan na ana ji ana gani ta mutu ta bar duniya Allah ba samu ranta ba ballantana yaya uku masu wazi irin su Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe sun yi wa shugaban fatan alheri ne da neman yafewar ubangiji shugaba Muhammadu Fari abubuwa da yi na kirki na daidai masu amfani da al'umma suka ji daɗi muna addu'a Allah madaukin sarki ya karba masa kuraren da ya samu matsala sa na dan adam to muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ba shi ikon gyara abin da zai iya gyarawa yan kwanakin da suka ga saura abinda kuma ya gagara muna fata Allah madaukin sarki ya gafarta masa sannan shi sabon shugaba mai shigowa Bola Ahmad Tinubu abubuwan da gwamnatin baya ta yi daidai Allah ya bashi ikon dorawa kurakuran da gwamnatin baya ta yi kuma shi Allah ya sa ya gane kurakuran su zame masa izina da darasi da zai kauce musu ya tsaya ya yi abin da ya kamata. Shugaba Buhari dai wanda bai fai zanta da manema labaru ba tun haihuwarsa karaga biyar ya taɓa yin alwashin mutane za su gani a ƙasa. Ba wani dalili yasa al'umma suke yarda da magana na fito sai waɗannan abubuwa wanda ne duk a shugabancin ƙasa ba abin da ban yi ba na yi gwamna na yi minista na yi shugaban ƙasa ga wannan sha'ani na pta aka samu manya-manyan kuɗi wanda abacha ya yi doka aka yi amfani da shi aka gyara hanyoyi aka gyara asibitoci aka gyara makarantu mutane ba wawaye ba ne sun lura sun ga ana rike amana. Shugaba Buhari ya ce lokaci ya yi da zai yi kwana da mazauna Abuja zuwa mahaifarsa kuma zai yi nesa da su ne ba wai don wata damuwa ba don ya yaba kauna da suka nuna masa amma yana ganin ya dace ya sulale zuwa ritaya. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.